Bashir Salihi ya ce, Wannan matsala na daga cikin abubuwan da ya gabatar. Yayin taron majalisar zartarwa na mako-mako da aka gudanar a yau Laraba, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shine ya jagoranci taron da aka yi ta hanyar amfani da fasahar kirar waya mai nuna bidiyo. Mun yi magana akan matsalolinmu, mun yi magana akan karancin ma'aikata, karancin kuɗin da ake warewa ma'aikatan tsaro. Mun yi magana akan atisaye daban-daban da muka kaddamar, nasarori da aka samu da akasin haka a ƙarƙashin kowanne atisayi daga operation lafiya dole zuwa operation tawatse mun yi magana akan nakasin da kowanne atisayin ya samu hatta membobinmu sun tofa albarkacin bakinsu kuma ina ganin nan ba da daɗewa ba za a ga sauyi a yanayin yadda muke gudanar da harkokin tsaro a ma'aikatar tsaro duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na labaran duniya a takaice kada ku manta wannan shiri yana zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha tamu mai albarka wato masoya hausa 24 tv ku danna subscribe ku danna sanarwa